Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani. Da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa rediyo da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu ke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya Nasir Yakubu birnin Yaro zai shigo da shirin karamin sani, shirin da ke kawo muku rahotanni da kuma faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi lafiyar mata da ƙananan yara. Kafin mu kai ga shirin ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba ya koma kiri. da alamar batun rufe wani bangaren gwamnatin amurka ba zai kare nan da nan ba yayin da hadiban fadar white house da na majalisun tarayya za su yi ganawa a ƙarshen wannan mako a akan shawukan matsalar da ta kici ta cinyewa na gina katanga a kan iyakar amurka da mexico wanda shugaban amurka donald trump ke niyyar yi trump ya faɗa a jiya juma'a cewa an yi tattaunawa mai ma'ana a ganawar da ya yi da shugabannin majalisar tarayyar a kan warware batun rufe gwamnati biyo bayan rashin fahimta da aka samu a kan dala biliyan biyar da dubu ɗari shida na gida katangar lamarin da democrat ta faɗi a hakasin haka kakakin majalisar wakilai nancy pelosi ta democrat wadda aka rantsar da ita a shekarar jiya alhamis a shugabancin majalisar ta kira ganawar ta sa'o'i guda biyu da bai cike da takaddama kana ta ci gaba da batun da ta nace a kai cewa sai an buɗe gwamnati kana a warware batun kuɗin gina katangar a hali da ake kuma bayan sama da makonni biyu da shugaban amurka donald trump ya ayyana galaba kan kungiyar mayakan sa kan ta islama ta as a siriya kana ya sanar da janye sojojin amurka daga wurin masana harkokin soji suna ci gaba da cewa bai kamaci a janye sojojin saboda wani lokaci da aka kayyade ba ba tare da yin la'akari da hali da ake ciki a ƙasa wani jami'in soji amurka ya faɗa wa murya amurka cewa duk wani shiri da suke aiwatarwa sai sun yi nazari a kan abin da ke faruwa a ƙasa kuma ya hakikance cewa kafin su janye ma sojoji sai sun tattauna da kawayensu da kuma abokansu da suke haɗin gwiwa tare. jami'in ya ce za su ba za su tattauna a kan wani batu na wato lokaci da aka kayyade ba na sa'o'i da aka kayyade sa'o'i kalilan bayan haka wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce duk da umarni da shugaban kasa ya bayar har yanzu babu wata takarda akan tsarin dawo da sojojin amurka dubu biyu daga ƙasar siriya zuwa gida babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya faɗa a jiya juma'a cewa ya yi matukar baƙin ciki da shawarar da shawarar kuren babban jami'in majalisar nicholas hisam daga kasar somaliya wadda gwamnatin tarayyar kasar ta ɗauka amma kuma ya ce zai tura wani a madadinsa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar cewa mr hisam yana da kwarewa kuma mutum mai daraja ne wanda ya yi aiki a hukuma a matsayin ƙasa da ƙasa wanda kuma ya taka rawan gani a shugabanci a wurare da dama da mai halkwatar na majalisar ɗinkin duniya in ji mai magana da yawun antonio guterres a jiya juma'a sai dai babban sakataren ya ce har yanzu zai ci gaba da ba da himma akan bukatu na mutanen somaliya a cikin ayyuka da majalisar ke yi a somaliyar. gwamnatin somaliya ta ayyana babban wakilin majalisar ɗinkin duniya hisom a matsayin wanda ba ta bukatarsa a cikin ƙasar tun farkon watan janairu kuma ta umarce shi da ya bar ƙasar bayan watanni hudu kacal da ya fara aiki a matsayin wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na musamman kuma yana shugabantar ofishin majalisar a wannan ƙasa ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wata kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya a nan amurka ta zata da hukunci da ya amince da shirin gwamnatin trump na takaita wa maza mata shiga aikin soji kotun ɗaukaka ƙaran ta amurka da ke nan gundumar columbia wato dc a jiya juma'a ta ce alƙalin ƙaramin kotu ya kuskure a lokacin da ya hana ma'aikatan tsaro ta pentagon aiwatar da wannan shirin takaita ɗaukar maza mata a aikin soji. alkalin karamar kotun dai ya yanke wannan hukunci ne a baya cewa shirin gwamnatin trump yana zama wato take 'yanci na mazamatan wanda dokokin kasar ta ba su na damar su da za a iya daukar su aiki kuma su yi aikin mai magana da yawon pentagon jessica maxwell ta faɗa wa muryar amurka cewa ma'aikatar tsaron ta ji daɗin wannan hukunci da kotun ta dc ta zartar wani farmaki ta sama da amurka ta kai a yamal ya auna wani mutumin da ake zaton shine shirya wani harin bam da aka taba kaiwa jirgin ruwan amurka mai lalata makamai masu linzami na uss cole harin da ya kashe ma'aikatan jirgin ruwan goma sha bakwai a shekarar dubu biyu mai magana da yawon rundunar tsakiyar wato rundunar tsakiya ta amurka navy captain bill urban ya ce wannan harin ta saman an kai shi a maghrib ne a yamal Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da hantsi sannanmu da sake saduwa a cikin shirin ƙaramin sani ƙuƙumi ne. gaskiya babu lafiya komai ne. Mutum ka tamburan ɗan birni da kare da bare baba. Sarki da lafiya yake sarki babu lafiya komai ne. Ubani tamburan ɗan birni da kare da bare baba. Madalla kafin mu yi nisa ga jerin rahotannin da muke ɗauke muku da su. A cikin shirin muna ɗauke muku da rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai yi magana akan cututtukan da ke addaban yara a lokacin sanyin hunturu da matakan da ya kamata a ɗauka domin kare lafiyar yaran. Shi ma rahotonmu na biyu zai yi mana magana ne akan gangamin da ya gudana a jamhuriyar Nijar na faɗakar da iyaye akan cututtukan yara. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi mana magana akan faɗakarwa da jami'an kiwon lafiya a jam. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi mana magana ne akan faɗakarwa da jami'an kiwon lafiya a jihar Neja da ke tsakiyar Najeriya ke yi wa al'umma akan matsalar cutar koda. Rahotonmu na hudu zai yi magana akan yadda cutar zazzabin cizon sauro take kasancewa launi iri-iri a jikin ɗan adam. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. masana harkar kiwon lafiya na ci gaba da faɗakar da iyaye mata da su fahimci cewa lokacin sanyin hunturu na tattare da ƙalubalen kiwon lafiya daban-daban musamman yara ƙanana. Halimatu Abdullahi ta aiko mana da rahoto daga dutsen jihar Jigawa. Lokacin hunturu lokaci ne da ka iya haifar da cutuka ga ƙananan yara musamman 'yan ƙasa da shekaru biyar. To waɗanne irin cutuka ne waɗannan da wasu lokutan sakacin iyaye kan iya haifar wa da yaran matsala. To ko waɗanne irin matsaloli ne? Kamar yadda aka ga yanayi ya canja lokaci na hunturu ya shigo duka asibitocinmu da kuma likitoci masu kula da ƙananan yara suna lura da cewa akwai ƙarin samuwar cututtuka na yara wanda yake shafar hanyar numfashi akwai mura mai tsanani wato da ake kira da turanci pneumonia sannan yaran kuma da suke da ciwo na asma shi ma yana yawan tashi a wannan lokaci saboda kin ga akwai hazo akwai kuma tsananin sanyi sannan akwai ciwo na da ake cewa sanyin kashi ko sikila idan sanyi wa yaro mai sikila yawa to shi ma gaskiya ana samun karuwar tashin ciwon kasusuwa da kuma wasu sassa na jiki amma duk da haka wannan ba yana nufin kamar ciwuka na kowane yanayi kamar su zazzabin cizon sauro su ma dai har yanzu suna nan amma ciwukan hanyar numfashi ɗin sun fi yawa a wannan lokacin shi jami'in lafiya kin ga idan an kawo yaro to zai ƙoƙarin ya lura da wani irin ciwo ne same shi kuma a bashi ma maganin da ya dace sannan kuma iyayen da suka kawo shi ko kuma 'yan uwan yaron da suka kawo shi ba su shawara. Dr. Shehu Samba kenan babban darakta a hukumar lafiya matakin farko a jihar Jigawa. To kowace shawara jami'an lafiyar kan baiwa iyayen yaran? Ba a san daga an tashi ma a fito da yaro da sassafe ya fito waje. Wannan sanyin na farko na safiya ba a san yaro ya fito waje da safiya sannan ba a san yaro ya fito waje da lokacin la'asar zuwa magarba. Sannan abubuwan da muke so iyayen yara su riga idan su kyautata mana su kyautata ma kansu su kyautata ma yaran su da suka haifa da an tashi a wanki yaro da safe da ruwan dumi ko da a cikin ɗaki ne uwa ta sa mishi kayan sanyi ta su safa su hula ta rufe shi kar ta bari suna fitowa musamman yara jarirai inda arzikin famfas ta sa masu famfas idan babu famfas anakwai napkin irin namu da ake na gargajiya za ta iya sa masa koda da leda ne in ba ta da kuɗin siyan napkin din ana sa tsimma da leda a ɗaɗɗaure leda wannan bage ta bakan leda za a iya sa ta a ɗaure kamar kunzugu da mace za ta yi ana iya sa ma yaro a ɗaure mishi a sa mishi kayan shi ba a son kowane lokaci yaro ya kasance yana fitsarin wannan sanyin a jikinsa matsala ne. Wasu iyayen har yanzu sai ki ga ƴaƴansu ba hula ba safa ba wata kyakkyawar riga babu dai wata kulawa wani kira zaki a gare su. Ina kira ga iyaye saboda yaran nan ubangiji ne ya ba musu kuma baka san lokacin da zai baka bai baka wani yana nema bai bashi ba kyauta ce ta ubangiji da ba mutu a kowane lokaci muna so mu kiyaye mu kyautata yaran nan suna da haki akan mu kamar yadda muke da haki akan su ana so uwa ta kasance tana gyara ɗanta dan Allah ina kira ga iyaye mata idan yaro ba shi da lafiya duk duniya ba wanda ya fi ka damuwa kafi kowa damuwa har sai ka ga ya samu sauki a daina barin su ba kaya wannan rashin kayan shine abin da ya fi kawowa cuta cututtukan nan da ake gudun su da rashin tsafta ina kira ga iyaye Dan Allah Dan annabi su gyara. Maryam Abdullahi kenan ɗaya daga cikin jami'an lafiyan da ke kula da lafiyar yara ƙanana a babban asibiti da ke birnin dutse. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Suma jami'an kiwon lafiya a maraɗin jamhuriyar Nijar na mai faɗakar da iyaye da su fahimci cewa yara ƙanana sun fi saurin kamuwa da cututtuka saboda raunin garkuwar jikinsu. Shu'aibu Mani ya aiko mana da rahoto biyo bayan gangami na musamman domin wayar da kan iyaye akan cututtukan yara. Albarkacin wannan kamfe ya sashin ta bakin Malam Musa Dallati, jami'in hulɗa da jama'a da kuma waye kai a likita kofa goma sha bakwai da ke nan birnin da Lele adadin yaran da za su amfana da wannan magunguna. ta wanga tsari a samu a kare yara da dundumi na rigakafin dundumi ne za a ba su vitamin a kuma da da parazitage wato maganin tsutsa ciki da za a ba yara don saboda a kare lahiyarsu bisa ga wannan abubuwa guda biyu don saboda kiwon lahiyarsu. dama kun gano akwai matsaloli? eh ba a rasa matsaloli wajen haraka dundumi na yara ko wajen haraka tsutsa ciki saboda yara suna rahe suna damƙar duk abin da suka gani su ci ga hannu ka sani yana ƙara ma yara kuzari vitamin a wajen harkar girman su yana ƙara musu kuzari wajen harkar lahiyar idanu su gani kuma yana ƙara garkuwa yaro a tsarin da kuka yi ekip ko kuma mu nawa kuka hada ana birnin maradi domin a ce an cimma sai wannan kamfe nan cikin da'irar maradi akwai akwai relay abin da muke cimma relay mata wanda suke bi gida-gida za suka gani za a zuwa a yi kamfe din wajen 85 wanda suka bi gida-gida wanda suna shaida suna gargadi nan kuma akwai ekip din 68 za su bi gida-gida za su dora ba da wannan magani na vitamin a da albendazol a ce su yara nawa za su amfana da wannan magunguna eh, dubu tasa'in da hudu da ɗari biyar da gomiya tara kenan su ne za a ba vitamin a riga kai na dundun yana yaran da za a ba maganin tsutsa ciki su ne daga shekara zuwa shekara biyar su ne dubu da idan irin mara da ya kamata a ba wannan da yake akan samu uwan ɗaya masu kangara kowane lokaci idan aka ce shaushawa ta zo ko kuma ba da magunguna nan ma malam musa ladi jami'in waye kai na mai kira ko jan hankali ga uwaye da su ya tara da kin bin umarnin likitoci a fafutukar kare lafiyar 'ya'yansu. to muna godiya ga iyaye da suke ba da goyon baya bisa kan wannan kuma kiran da muke da shi shine idan ekip suka je eh, yi masu kyaukyawan tarbe a tarbe su kuma a saurari abin da za su gai bayan sun tambayi yaran da za a ba a hiddo musu yaran kuma a basu kuma su za su kwatanta mutane ko dan me ake wannan kamfe ko dan za a ba da wannan vitamin a kenan kiran da za a yi shine idan suka je a hiddo musu yaran kuma a eh, a tambayi yadda za a bada maganin kuma za su kwatanta musu kuma za su bar musu kenan muna kira da kawo goyon baya kuma a hiddo yaran kuma a yi ci gaba da gargadi har yaran da baya nan ma in san samu ne su kira shi a zo a bashi. Sha'ibu Mani sashen Hausa na murya Amurka daga Muradi jamhuriyar Nijar. A jihar Nejan Najeriya masana harkar kiwon lafiya ke faɗakarwa akan matsalar cutar koda in ji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari. Jami'an kiwon lafiya a jihar Niger Najeriya na ci gaba da faɗakarwa akan matsalar cutar koda a tsakanin jama'a bayanan likitocin dai sun ce ana samun karuwar yaduwar cutar ta koda al'amarin da ke zama wata babbar barazana bisa la'akari da yadda cutar take kisa dr ibrahim abdullahi na asibitin kwararru na ibb da ke birnin mina ya yi karin haske akan abin da ke haddasa cutar ta koda wani lokaci mutum na samun wata kwayan cuta ta shiga ta jinin shi ko ta cikin abincin da ya ci ko ta wani wuri su zagaya ya kai ga koda sai a ce an samu abin da turawa ke cewa kidney infection kwayan cuta sun shiga cikin kidney sun shiga cikin koda sai ya zama matsala wannan ɗaya kenan daga cikinsu wani lokaci kuma abin da fi kawo bata koda shine abin da ya toshe ma ɗan adam fitsari in ya zo ya fitsari fitsari ya ƙi fita duk ciwon da ke hana mutum fitsari to yana iya ɓata mishi koda wani abu kuma da ke bata koda shine shaye-shayen magunguna barkatantan sha wannan ka sha wannan ka sha wannan shan sigari na bata koda shan giya na bata koda shan kwaya na bata koda shi wannan kwaya da wanda ake rubuta da wanda ba ana rubuta ba ne duk wanda lalura eh, ɗabi'a shi ce idan bai da lafiya yana jin jikin shi na ciwo je kemis a bashi gaba gaba to yana sha a kullum kullum wata to insha Allah sai ya tashi kodan shi ta riga ta yi hushi kuma ta ragwanta da koma ba ta iya aiki idan kuma koda ta rasa aiki tunda mun ce amfanin koda a tace datti a fitar da shi a matsayin fitsari to kaga sai datti ya taru cikin jikin dan adam fitsari ya ta mutu ya ta kumburi saboda jini na eh, fitsari na taruwa mai cikin jiki ga kafa ya kumbura fuska ta kumbura ko ina ya kumbura duk da yake dai jami'an kiwon lafiyar na ci gaba da faɗakarwa a gefe guda kuma ga shawarar da dr ibrahim abdullahi ya bayar akan wannan cuta ta koda wani lokaci za ga maganin gargajiyar nan yana kashe koda ba karami ba ni ban ce kuma kullum ina faɗa ban ce maganin gargajiya ba karya ba ne ba amma a cikin masu maganin gargajiya guda ashirin kila guda ɗaya ne mai na gaskiya duk abin da ya zama cewa babu doka a kan shi ko babu tsari a kan shi to sai a samu makaryata sun shiga suna nasu taddabarin suna sai da komi kai dai su samu kuɗi tun da haka ne mutum ya kiyaye shan maganin gargajiya domin da yawa yana kona koda yana jimma koda da hanta sosai muna ganin su sosai a dalilin sun sha ɗaya kenan na biyu kuma a kiyaye maganar shan kwayoyi barkatanta sannan kuma komi ke damu mutum ya kokari ya zo asibiti a duba shi. Dr. Ibrahim Abdullahi na asibitin kwararru na IBB da ke Mina kenan a lokacin da yake bayani akan abin da ke haddasa cutar koda da kuma yadda za a kauce ma kamuwa da ita. Mustapha Nasiru Batsari mura Amurka daga Mina a nigeria. Cutar malaria cuta ce da sauro ke yada ta. tana da launi daban-daban wannan kuwa ya biyo bayan yadda halittar ɗan adam ta bambanta da juna ne muhammad salisu rabiu ya tattauna da wani kwararren likita akan cutar ta zazzabin cizon sauro duk da samun yawaitar masu kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro a najeriya masana harkokin lafiya sun bayyana cewa akwai wani rukunin jama'a da cutar ba ta tasiri a kansu da kuma wani rukunin da cutar ta fi tasirin gaske a kansu Dr. Bashir Muhammad Lawan babban jami'in yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano ya bayyana waɗannan rukunai a cikin al'umma. akwai garkuwa ta musamman da ɗan adam yake samu allah subhanahu wa ta'ala cikin hikimarsa ya kimsa masa ganin cewa yana cikin ƙasashen da koyaushe ake samun wannan ciwon za ka lura za ka gane cewa manyanmu wanda adult ake cewa daga shekara 18-20 zuwa sama idan mace in mata ne wacce bata da ciki in maza ne waɗanda suka tasa har dai suka kai wasu shekaru za ka ga da wuya su dinga yin wannan zazzabin akai-akai saboda suna da ah, sinadari na tasirin garkuwa na musamman a cikin jikinsu wanda shi aikinsa kawai yana duba ne ga wannan cutar da take shiga ta kawo zazzabin cizon sauro to amma akwai mutanen da nasi yake gazawa na farko mutanen da suke da larurar da take da dadewa a jikin jikin mutum wanda kuma eh, sai yana ta kula da kansa sosai musamman kamar a ce masu eh, abin nan din jini kamar sickles haka sannan kamar masu diabetes ciwon sukari haka da dai irin waɗannan eh, ajujuwan na masu wannan larurar na garkuwar jiki to za ka ga cewa ta fi musu illa nan da nan saboda nan da nan suke samun wannan sannan kuma kamar wanda ma babba ne amma dai ya fita daga kasar ko ya fita daga jerin kasashen da suke da wannan ciwo ya tafi wata kasar da babu wannan ciwon ya je ya dade daga shekara biyu zuwa sama to gaskiya fa idan ya dawo sai a yi mai yiwuwa sai ya yi da gaske saboda idan ya samu za ta jijjiga shi sosai wani ma har sai ya fita daga hayyaci kusan kwanaki ma da muke cewa koma zai iya fada koma saboda wannan abin nan din to irin wannan ajin akwai aji aji aji aji irin waɗannan mutanen ko kuma kamar ah, mutanen da suke da yawan ah, ah, tafiye-tafiye ko in ce yan uwanmu fulanin tashi eh, yana nan akwai tsamarin wannan cuta a wannan wajen sun ko kada shanu sun yi gaba can wajen kuma babu sosai sun yi gaba to sai ka ga tasirin wannan garkuwar ta musamman daidaitanta na, sama da ƙasa to su ma za su iya samun wannan abin nan din watakilancin saurin kamuwa da zazzabin cizon sauro to akwai abubuwa da yawa akwai bincike-bincike da dama da ake yi akan wannan cuta sannan kuma akwai duba da ake yi ga su kansu sauro shi kansa a duba shi nau'i nau'i kala kala aji aji saboda muna da dangi na sauro ya fi dubu hudu a rayuwa gaba kiɗa to a cikinsa aka kididdige ana ta kididdigewa ana ta warewa ana ta warewa waɗanda aka ga suna da ta'ammali da ɗan adam sun kai wajen 400 so a cikinsu kuma aka yi ta tsatsafewa waɗanda kacokan ɗinsu suke ɗaukar ƙwayoyin halitta da suke saka cutar malaria ana da wajen 39 wanda a cikinsu kuma waɗanda suke muke da su a nan bangaren mu na afirka eh, kamar nan najeriya ana da kamar guda shida zuwa bakwai so wanda a cikinsu kuma kwayoyin halittar da suke suke ɗauka wanda suke jawo wannan shuman cutar ga ɗan adam kwayoyin halittar an kididdige guda hudu da amma an samu ƙarin ɗaya sun zama su biyar to kaga duk waɗannan abubuwan sai bincike ya bayar sannan har ana zancen cewa ok to akwai rigakafi ne da ake yi saboda akwai sauran cututtuka da suke kashe ƙananan yara ai rigakafi ana samu sai kaga an ce a dinga zuwa rigakafi har sai yaro ya kai wata tara shekara ɗaya da sauransu to na sauro ma akwai an fara bincike ya yi nisa amma ba a wanzar da shi an tabbatar an fara amfani da shi ba akwai kasashen afirka guda uku da aka je aka yi gwaji to gwajin nan kuma ya nuna akwai wani kaso mai gwabi da zai nuna cewa zai ba da tasiri musamman ga kananan yaran da ake dubawa wajen dakile cutar ya hana ta cewa ta ba da lahani mai karfi wanda za ta gayyara ko ta ta'azzara ko ta kawo rasa rayuka ga waɗannan yara to duk ana yin irin wannan abubuwan Dr. Bashir Muhammad Lawan babban jami'in yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Muhammad Salisu Rabiu da wannan rahoto daga karan Dabo. Da kuma wannan rahoto za mu ja labulen shirin a yau. A madadin wakilanmu da kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo maku. Nasiru Yakubu Binnere ke muku fatan alkhairi a kasance lafiya. waka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar karfe uku agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a mu na sada zumunta Facebook da Twitter. Ku kuma iya samun hanyoyin tura mana saƙonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na intanet. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Diodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.